Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma ga zara aminu fage da shirin dandalin 'yan jarida Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu duba batun alakar da ke tsakanin kafafun sada zumunta wato social media da aikin jarida. Za mu duba irin rawar da irin kalubalen da kafofin ke takawa musamman a wannan yanayi da duniya ke ciki. Yayin da miliyoyin al'umma suka raja'a a kafofin sada zumunta domin samun labarai wanda a sautari labaran kan zama shaci faɗi abinda ake cewa fake news a turanci. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya samu zantawa da Malam Yakubu Musa Uba da ke kamfanin dillancin labarai Najeriya wato nan da Muhammad Ismail na kafar yada labarai da ake kira da Newshawk da kuma masana ilimi akan aikin jarida. da eh, social media tana barazana ga kabobin yada labarai musamman ta yada ta ta da breaking news kamar labari ya faru yanzu kafin masu na media su buga za ga social media sun fara buga breaking news sai dai kawai in sun buga jama'a tun yanzu jama'a sun fahimci cewa akwai labarin ƙanzan kurgin lokaci ko sun gani dai za su saurara su su tabbatar su yi amfani da su main media din wajen tabbatarwa eh hakan ta faru ko bata faru ba yanzu ka ko kaman a ce wannan zanga-zangan da ake ko wani ya kashe wasu da sauransu za a ga su social media ne za su rayu a amma daga baya kafin sunan midiyan su zo su tantance labarin gaskiyan me ya faru su fito da shi don na ga tanan ne kawai dai suke ba zana ga min midiya amma da aka dai jama'a da yawa sun fahimci cewa akwai labaran kanzan kuregi akwai labaran karya a social media so yasa an sun gani za su dan jinkirta da su tabbatar sai dai akwai wanda ba su fahimci wannan ba daga sun gani kawai sai su ci gaba da yada abu ne da dole a san matakan da za a ɗauka wajen sauƙaƙa irin wannan abu shi yasa ake ilmantar da mutane kamar irin su akan su cek fad yadda za ka yi ka tabbatar wannan labarin gaskiya ne a kuna karya ne kamar yakubu musa shi ma muhammad ismail na kafa yada labaran da hawk ya ma bayyana tasirin da ke akwai da kuma matakan da ya kamata a lura ta kafa sada zumunta din nan wani abu ne wanda yake za a ce zamani ne wanda an ce zamani riga wanda dole ne a tafi da shi sai dai akwai wasu kalubale kamar yadda kake katon kafadi akwai kalubale da yawa da ya zo da su musamman yadda ake mutane wanda ba 'yan jarida ba ne ba su san eh, haikin jarida ba kasan matsalin ma babba guda ɗaya ita ce eh, shi wannan social media kasa kafan watsa eh, yada labarai din na sada zumunci ya mai da kowa ya zama dan jarida da wanda ya san aikin jarida da wanda bai san aikin jarida ba kowa ya zama dan jarida shine babban matsalar da aka samu sannan kuma mutum yana da wani dama wadda dacan baka isa ka yada labarai ba dole akwai wasu eh, hanyoyi da zaka bi kafin a isar da sakonka ko kuma jama'a su san abin da kake faɗi to yanzu daga ɗakin ka kana kwance in ka ga dama sai ka ce sarki kaza ya mutu wani kaza ya mutu an yi gobara a can an yi fada a can wurin da shauransu wanda kana tare kuma ba tare da wani ya ce maka kan ba to abin da yake kawo matsalan kenan wanda kuma a tsari na demokradiyya da muke kusan za a ce kowa yana da dama na ya faɗi albarkacin bakin shi to sai dai kuma daman shine idan za ka faɗi dole ya kasance ka faɗi gaskiya shi yasa a ƙasashe da yawa in ka duba ko kwanan nan ma trump ya ɗauki matakai ne dakile yadda ake ta yada labaru wanda yake wasu basu da tushe basu da basu da tushe akan musamman eh, a yadda yake tunani masana ilimin aikin jarida na ganin akwai babban kalubale da wannan kafa ta social media ta kawo to amma kuma tana da nata alfanu ga su kansu 'yan jarida da ma kuma al'umma dr Adamu adamu malama ce a sashen koyon aikin jarida a jami'ar ahmadu bello da ke zaria ta ko bayyana tasirin social media ga aikin jarida wato haji ibrahim kafafen yada zumunta na social media kafafe ne da suka riga suka zo suka tabbata kuma dole zamani ya tafi da su domin zamanin ne ya kawo su babu yadda za a yi a ce zai kwace aikin jarida a'a social media ka shokan kanta ai kama aikin jarida ne ma'ana ma'aikatan kafafen yada labarai ya kamata su san yadda za su sarrafa su su yi amfani da su gaya ta yadda za su bunƙasa aikinsu ba wai su bashi ko kuma su bar waɗannan kafafi su zama musu kalubale ba abin da nake nufi a nan shine su kafafen yada zumunta na social media dole ne ya kasance kowace kafar yada labarai ta mallaki wannan platforms din ta mallake su ta yi kokari ta san yadda za ta sarrafa su ta ilmantar da ma'aikatanta akan yadda za su sarrafa su domin su samu su tafi da ayyukansu yadda ya kamata saboda haka abu ne wanda ya kamata kawai a rungume shi hannu biyu ma'aikatan jarida ya kamata su san cewa idan suka bar social media ya kubci daga hannunsu ya tafi kacokan hannun al'umma to a nan ne za a samu baraka amma tunda sun riga da sun san cewa su ne suke da hakkin faɗakar da jama'a labarai na gaskiya labarai waɗanda ba na kanzon kurege ba kuma da yawan jama'a da ake da su yanzu sun fi karkata ga social media to kamata ya yi su waɗannan ma'aikatan jarida su yi amfani da kafafen yada zumunta na social media a wajen rahotanninsu a wajen bibiyan al'amura na da kullum na al'umma a wajen ƙaryata labaran ƙazon kurege da jama'a suke yadawa ta hanyoyin ba da updates akai-akai wato su yi ƙoƙari su dinga faɗakar da al'umma akai-akai ba tare da kakkautawa ba ni wannan shine ra'ayina dr Adamu adamu kenan malamar aikin jarida a najeriya wanda kuma koma da menene yanzu aiki ya rage ga su kansu 'yan jarida musamman ma a wannan lokaci da kafar sada zumunta ke kara shiga zukatan al'umma. Nasir Daniya masanin ka'idojin kafofin watsa labarai da hukunce-hukuncen yada labaran karya a Najeriya musamman a kafofin sada zumunta ya yi mana ƙarin bayani. Kuma laifuka da muke aikatawa a wajen amfani da wannan kafofin sadarwa na zamani wasu ko dai da gangan wasu kuma ko ba tare da sanin mu muke aikata su ba ɗaya daga cikin waɗannan laifuka suna da suna da alaka da rashin sani misali mutane sun ɗauki cewa shi wannan cyber crimes prohibition act da najeriya take da dokoki ana tsammanin kamar social media da ya shafa kuma wasu social media mutanen mu sun ɗauki kawai facebook da twitter su ne social media amma wato abubuwa da suka hada da da, da, da YouTube, abubuwa da suka hada da email, abubuwa da WhatsApp ɗin nan da muke amfani da shi duk abubuwa ne na sadarwa ta zamani. Uh, so yanzu za mu ɗauki misali kamar yanzu abubuwa da ake na, na, na racism, kamar jinsin mutum da jinsin mutum sai ke wani abu da zai nuna ka hihita jinsin ka zuwa nashi ko wani abu. so uh, in ka yi wani abu wanda da alaka da racism ko xenophobia irin abubuwan gada suka afku ba da daɗewa ba afirka ta kudu game da 'yan najeriya da sauran wasu ƙasashe 'yan wasu kasashe to in ka yi ma mutum shi ko wani batayya ko wata magana wadda ta nuna wannan uh, uh bambancin launin fata ko kuma addini ko wani abu to za ka iya tafiya gidan yari shekara biyar ko kuma a cika tare kuɗin da har za su iya kai naira miliyan goma sannan akwai wani laifi da ake kira cyber squatting shi cyber squatting kaman abu ne wanda mutane a waɗanda suka san harkar kimiyya sosai suke yi kamar yanzu a misali BOA Voice of America tana da da website ɗinta ko portal da ake da yake da domain mai suna www.boahausa.com to yanzu kaman kawai daga najeriya ko daga wata ƙasa sai mutum yanzu sai ya ɗai ya saci kaman boaa sai ya ƙara a guda sai ya zama boaa hausa.com to wannan ya yi cyber squatting kenan shi ne ɗaya daga cikin misalai so in ka ari sunan wani ko ka ƙara wani sunan wani da niyyar cuta to shi kuma kayi laifi wanda zai iya kai ka gidan yari shekara biyu ko kuma a cika tarar da za ta iya kai naira miliyan biyar. nan shirin dandali 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz da nasir daniya da zahra aminu fage ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Ina son tambayi a raja Audu ne, John Muhammad tsohon shugaban ƙasa, ɗan arewa ne ba arewa ya fito. Karkashin gwamnatinsa aka kafa wata hukuma wanda ake ce mata sada, wanda an kafa ta ne don ta yi yaƙi da talauci watan arewacin Ghana. aka ba su kuɗi dalar america ɗari 100 million dollars tambaye shi wannan kuɗin ina suke idan shugaban ƙasa na ranku a kuma ado ba da gaske yake yaki da cin hanci da rashawa a ƙasar ghana ba ya ɗauki sanannen tsohon minista na ndc wanda aka tsaya takara da shi a matsayin vice president ya ɗauke shi ba shi Jama'a Assalamu alaikum ku da wannan lokaci mu da sa mu da ku a wani sabon shiri full na tsaka mai wuya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Yau za mu kawo muku kashi na hudu kuma wanda yake shine kusa da na karshe kan muhawarar da muke game da kasar Ghana da siyasa ta da kuma babban zaben da ke gaban mutanen Ghana. A ci gaba da wannan muhawarar da Baba Yakubu Makeri ya shirya mana tsakanin gaggan kungiyoyi ko kuma jami'an jam'iyyu biyu. wato wanda dukansu sun taba kafa gwamnati wato wakilan npp da ndc yau za mu tashi ne ko kuma za mu taɓa batutuwa da dama yawan za su hada da maganar yaki da cin hanci da rashawa za mu yi magana kuma game da shi ya faru ga zunzurutun dala miliyan ɗari nan da amurka ta baiwa ghana can wasu watanni ko shekaru da suka gabata domin a yaki cin hanci da rashawa ne sannan idan aka dubi su waannan jam'iyyun guda biyu wacce ce tafi samar da tsarin kiwon lafiya mafi nagarta ba da bayan haka za mu ji wani shiri da aka ce ɗaya daga cikin jam'iyyun nan ta tsara wai na wa mutane makabartu to ko wace jam'iyya ce kuma ya ke cike game da wannan baba ya ku makeri bismillah a alhaji ahmad ayuba kaji tambayar da ma alhaji audu arif na zancen menene kuke wani tanadi kuke ma yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar ghana wanda a da baya kun ce za ku yi hakun nada wato mai ɗaukar ƙara na musamman special prosecutor a yanda mutanen ghana suke gani ba wani aiki da wannan special prosecutor ya yi to menene tanadi da kuka yi na yaƙi da cin hanci da rashawa a wannan lokaci da kuke nema a zaɓe ku idan kun samu kun yi tazarce kun ci gaba da mulki sannan kuma in kana dan wani martani da za ka yi a kan batutuwa da Alhaji Audu ya yi a minti ɗaya tal da Allah ka takaita martaninka sai kuma ka ci gaba da wannan bayani. To da ji nagode. Da farko ina dan martani da zan bayar. Hmm. Ina so in tambayi Alhaji Audu ne. John Muhammad tsohon shugaban kasa dan arewa ne ba arewa ya fito. Karkashin gwamnatinsa aka kafa wata hukuma wanda ake ce mata sada wanda an kafa ta ne don ta yi yaƙi da talauci watan araucin ghana aka ba su kuɗi dalar america ɗari 100 million dollars tambaye shi wannan kuɗin ina suke wai gonar zabi za su yi da shi da aka je aka yi bincike su aka tambaye su wai zabbin kai saurari wani rashin hankali wani wani hankali ba wai sun yi balaguro sun tafi ƙasan burkina yanzu saboda allah wannan mutumin da zai iya zo batun cin hanci da rashawa ya zo itashi ce zai tashi wani yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar ghana motoci wasu ka ringa raba yan mata lokacin da suke suke cikin mulki a a a alhaji alaji ahmed Alaji ahmed baka da ka da shaida alhaji ahmed ka da shaida akan raba mata mota mm. duka waɗannan hanyoyi ne na kala da kuma cin hanci da rashawa karkashin gwamnatin su to amma ya ce amma ya ce ya ce John Muhammad yana jan kunnin jama'ansa idan sun yi wannan rashin gaskiya mataimakin shugaban mm. shugaban 'yan takararsu wanda minista ne a ƙarƙashin gwamnatin ndc ya ɗauke shi ya bashi mukamin special prosecutor yanzu yana nan shi ke aiki a ƙasar ghana shi ke aiki wurin harkar watan cin hanci da rashawa saboda allah al'umma idan shugaban kasa na ranku a kuma ado ba da gaske yake yaki da cin hanci da rashawa a kasar ghana ba ya dauki sanannen tsohon minista na ndc wanda aka tsaya takara da shi a matsayin vice president ya dauke shi ba shi saboda mun yarda da kanmu mun amince da abin da muke yi ba kamar ndc ba ne ba to shi wannan special prosecutor akwai wani akwai wani kara da ya daukaka ko ya daura wani tun lokacin da aka naɗa shi alhaji audu Alhaji Ayuba. Cin hanci a mm. ƙasar Ghana. Yawa Alhaji Ayuba shi shi special prosecutor. Ya ji yana cewa wai a mm. wace zango muka muka aiki. Malam Alhaji Makeri. Na'am. ne zan kirga ma ayyuka da muka yi a zangonnai sama da 86 wanda an kammala wannan ayyuka a ƙasar Ghana. To eh, eh, zan bar ka kirga zan bar ka kirga Alhaji Ayuba. an riga an kammala su. Alhaji Ayuba zan bar ka kirga. Harkoki ne kamar ruwan sha. Alhaji Ayuba. ruwa kutulu haka da kuma ɗakunan masayi da kuma makarantu da sauransu da ake bayar da agaji a agaji a zangonnai ake taimakawa zangonnai. a cikin manifesto ɗinsu me suka faɗa mana ta suka ce mana gaba ɗaya zangonnin mu na ƙasar Ghana za su gina mana makarantu biyu to mu cikin manifesto mu mun ce za mu gina makarantu ɗaya ɗaya ɗaya har goma sha shida ɗaya ɗaya ɗaya har goma sha shida cikin manifesto mu? Hmm. me suka ba abin da suka kawo cikin manifesto su sai ta suka ce wai za su gina mana wani abin da mu a hausance babu mu san sunansa wai za su gina mana mortuary ba abin da muke bukata muke. Mortuary wurin ajiyar gawa? watan garan bawo a Ghana suka je suka yi zance da sarakuna da wannan wai abin da aka gaya musu kenan aka ce matsalar da ke damun zango kenan to mu matsalar da muka sani a zango shine mu gina makarantu guda goma sha shida Um, to mun gode kwarai da gaske alhaji uh, uh, uh, ahmad ayuba yanzu daman kan abin da nike son da mu mai da hankali kuma akan shine zancen kiwon lafiya kuma ka ɗauko wannan zancen mutuwari wanda yake shi ma ya danganci yana da alaka da zancen kiwon lafiya alhaji audu zan bari ka mana ko kuma ka nuna mana menene don saboda abin da talaka yake so ya ji kenan don duk yanda aka yi mutum zai ɗanyi rashin lafiya ya je likita ya samu wato kulawan likita kuma akwai abin da aka zo da shi na inshoran kiwon lafiya yadda za a taimaka ma talaka menene jam'iyyar ndc kuke yi na ganin kun kyautata wannan tsarin kiwon lafiya da ma health insurance don saboda abin da zai kawo ma talaka sauki amma kuma kana da martani akan batutuwa da alhaji ahmad ayuba ya yi kana iya ka kamar da martani sai ka dora mana akan zancen kiwon lafiya abin da kuke yi baba in ma inda ya yadda da sunan abin talabijin nan da na kwada mishi ya kira muna ɗaya kada yanzu muna zaunin ga zan ce maka sai babu nobody koma kuma shi gwaba mun gina secondary school gwaba mun gina um, eh, eh, hospitals yanzu haka muna gina regional hospital muna gina military hospital daga ashanti region kawai ma kenan an mun ja ruwa mun kai kumawo irin wayannan abubuwan da zan kira maka suna ashanti region na yi kira maka suna ya su goma kai baba ba ka sani ko da yake da kabar gane ya daɗe amma ka san abin da ke tafiya ka ɗauki lokaci na ka bashi ya kira maka ya kira maka unguwa ya gwada maka abin da aka yi cikin unguwan ɗaya ba hospital kamar batun kiwon lafiyan ga da muke faɗi yes president kufo shi ya kawo ya sunan shi um, health insurance mm. in ka yi health insurance ka yi ka je hospital free amma abin da president kufo ya kawo lokacin nan ka yi rajista kuma shi in ka zo konongo in kana ciwo ba ka iya zuwa hospital wato kana nufin kana nufin ka rajista wani wuri in ka je wani wuri ba za ka iya amfani da takardan inshoran ba kenan a'a ba ka iyawa to a'a ba ka iyawa to ci gaba ba ka iyawa ba ka iya ka fita ba ka iya ka fita kuma shi ka je mankaransu ko ya sunan shi a bosu ko manfanti da kadin kumashi in so a duba ka hospital bai yi in kana ciwo daga manfantin ka zo kumashi ba takardar ka bai aiki president uh, uh, mills ya zo ya ce duk inda ka rajista gana ka iya ka je ko ina je a duba ka abin da ya sa muka gina hospitals da dama cikin kasan gane kenan mun gina hospitals hospital da aka gina aka ta ya fi goma wayanda suke kan hanya ake ginawa ya fi talatin an gina chip compounds ya kai ɗari biyar an ki wayannan kanana kanana kanana an yanzu abin da muke ce ma jama'a shine kadinka daga district hospital zuwa ƙasa in kana rike da babu ko baka rike rike da health insurance district hospital har zuwa ƙasa kananan hospital na in kana da kadin da ke gwada kai ɗan gane ne ko ina ka je an duba kafiri ko ina ka ce an duba ka siri kuma in mun komo hospitals na domin in kana da health insurance ba a hospital da za ka na amfani health insurance in kana rike da health insurance sai ka je garin da kake ba hospital district da kake ba hospital gina hospitals daga daga districts kenan to kada wani in yana ciwo ya ɗauki takardar shi ya je yawon neman clinic da za a duba shi da suka zo ya gwada maka daya clinic ya kira maka sunan unguwa sunan hmm. gari da aka gina clinic daya ba hospital ba ba hospital ba to shi ke nan clinic daya da suka gina ya gwada maka secondary school daya da suka tsaya ka ji to eh ina ina sauraron ka daya da suka fara daga kasa har suka je sama ba ɗaya da suka yi ya gwada maka inda aka yi ruwa aka kai ruwa ya gwada maka inda aka kai lantarki to to ba laifi ah, a bari eh bari mu ji ta bakin Alhaji Ahmed Ayuba to bari mu ji ta bakin eh bari mu ji ta bakin Alhaji Ayuba akan batun tsarin kiwon lafiya da ma inshoran kiwon lafiya wanda aka kawo domin to talaka ya samu sauki ah, alhaji ahmed ah, za ka iya kai tsaye ka shiga batun kiwon lafiya amma kuma akwai wani martanin da kake so ka yi bismillah eh to na farko Wani ya san harka kiwon lafiya a ghana ya san gwamnatin da jam'iyyar da in ta zo ta yin hoɓasa kuma da gaske take saboda national health insurance din nan da al'ummar ghana gaba daya suke cin moriyarsa karkashin mu ne lokacin da muka kawo kuma babu irin felekin da basu yi ba babu irin zanga-zangar da basu yi ba suka ce ba zai yiwu ba da muka bar mulki suka zo suka ce za su kawo wani abu za su yi masa garan babu su kawo wani abu na ake ce mai one time premium tambaye dan uwana tambaye shi one time premium din nan ina magana sai ke wato in ka biya so ɗaya baka ƙara biya ke dan wato in ka biya so ɗaya baka ƙara biya ke dan shine one time premium ko eh to tambaye shi wanda suka zo suka ce za su yi garan mayo su kawo wannan yaran me hana su yi To a gaishe ku malamai to za mu tsaya sai mako na gaba za mu kawo muku shirinmu na ƙarshe kan wannan muhawara inda kuma a shirin ƙarshe din za mu tsunduma cikin ayyukan samar da tituna da asibitoci da makarantu da yake wannan jam'iyyun daga biyu sun yi gwamnati wacce ce tafi samar da wa'annan abubuwa ga jama'ar Ghana sannan kuma ina alƙawarin da ɗaya daga cikin jam'iyyun nan ta yi na samar da wasu cibiyoyin samar da aikin yi a dukkan zangonin Ghana. ba da bayan haka ina aka kwana ga maganar shata hanyoyin jiragen kasa a cikin wannan kasa din yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi baba ya ko makeri da kuma grace atere abdu da ta hada wannan shirin aliyu mustapha sakwata ne ke muku ban kwana daga washington dc a hutar lafiya kuma mu na musamman a wannan makon. Yawan sace mata da mahara 'yan ta'adda ke yi a arewacin Najeriya yana ƙara ƙazamta domin irin mummunan cin mutuncin da suke yi masu na fyaɗen inna rididi kullum. bayanan da wasu mata biyu da irin wannan iftila'i ya faru da su suka mani bai da daɗin ji kuma gaban tausayi matan sun ce sun daure ne su yi mana bayani domin maganar ta kai ga shugabanni da kuma mahukunta da nufin ƙara himmatuwa ga kawo ƙarshen wannan mummunan lamari don a kare 'yan baya su kam sun barwa Allah komi ita dai ta farko an je gidansu ne ba dabbobin da za a kora sai aka yi awon gaba da su suka tai da mu dajin abinda duk suka ga dama haka suke yi mu wulakanci idan wani na kallon wani sai zo yi abin da ya ga dama da mutum saboda ba namiji ɗaya ba ba biyu ba kowa so yake sai ya yi san ran shi ga bugu ga wulakanci ke kuma baki da ikon cewa wani ma na rike da bindiga idan baki yarda ba za a kashe ki muna ta kuka da hawaye ba mai ceto sai Allah sai da suka ga dama suka ce a ba su kuɗi ba kuɗin an so mu sai da suka gaji da riƙon mu suka sako mu suka ba mu azaba ga hanya ma muna tahiya muna haɗuwa da su duk wanda ka haɗu da shi nuna yake ga alamun da yake so kuma hei an baka kashi a wuce ni kaina tafiya ban iyaye da aka yi ta asibiti aka zo magunguna aka yi ta yi ita kawai wannan ta biyu sau biyu suna sace ta a lokuta daban-daban kuma labarin ɗaya ne da suka mamu ɗauka ta farko sai da kai kwana goma sha ɗaya sai da aka kuɗi aka an mu kuma sun mamu faɗe ne sosai tunda ba kato ɗaya da mu ba biyu ba dawowa ta biyu suka zo suka hali mu ya kare ga kafa mu suka koma ɗauka mu sun ɗauke mu sun mamu faɗi dan sun ji mamu ciwo ne sosai sai da aka mu asibiti aka yi mu magani mu koma gida muka yi jinya. shin kowane irin hali waɗannan mata kan shiga idan sun koma gida cikin dangi Khadijar Sa'ad ɗaya ne daga cikin matan da ke kungiyar kare haƙƙin matan da aka zalunta kuma ta ƙware wajen yi masa huɗuba da ban baki don kawo masa da hankali daga wancan mummuna al'amari da ya faru da su. duk macen da ma bata taba aure ba mu'amalanta da namiji yana zama mata abin damuwa kasancewa abu ne na farko a rayuwanta akwai wannan tsoron mai zaman kanshi sannan duk lokacin da mace ta ji an ce ana daukan mutane ana shiga da su daji tsoronta shine su waye suke dauka yaya suke wasu irin mutane ne so kaga akwai wannan tsoron na wanda ma zai dauke ka sannan na uku wannan mugun aikin da ake aikatawa tare da su a cikin daji to duk lokacin da aka ce kana tsoron abu dan baka san shi ba ya yake me yake sannan ya zo ya ce ga abin da yake so ya aikata da kai to yakan sa matan su fita daga cikin hayyacinsu wasu har sukan yi ɗan ƙaramin hauka Babban matsala ga matan da aka yi wa mummunan fyaɗe shine kyama da shagube wanda yake tada masa hankali domin yana tunatar da su abin da ya faru da su a baya mara daɗin ji. Shin, me ya fi dacewa ga dangi su yi masu a lokacin da irin waɗannan mata suka dawo gida babban abin da suka fi bukata shine soyayya daga gurin duk wanda yake kusa da su daga iyayensu da yan uwansu da kuma al'umman gari ba wai yana nufin ka rika kama mutum da abin da yake so ka bashi ba a'a soyayya wanda za ka rika mishi magana na hankali da zai rinka shiga cikin kwakwalwan shi domin a yi kokari a goge shi gaba ɗaya amma su gane cewa za su iya samun masoya wanda za su so su kuma ba wanda za su yi musu irin wancan cutar karantarwan ba. Ina fahimce ki kina nufin kamar a rika kaucewa daga nuna masa kyaman cewa a aikin je wuri kaza ga abu kaza da kaza da kamata ko kuma a ce miji ya tashi dan abu kaɗan yana neman kai ne don ya rabu da ita da kuma ɗauke masa hankali daga wancan lalura ko. kwarai da gaske to kafin ma wannan mu abinda da mukan so iyaye su yi mu a matsayin mu na counselors mukan so a kawo mana irin waɗannan matan da wannan matsalan ya same su saboda akwai abinda da ba za su iya faɗa ma dangin su ba saboda akwai nauyi akwai kunya hanya amma idan suka zo wani guri waɗanda ba ba wannan dangantakan na jin nauyi za su fito su faɗa saboda yanzu misali yadda ka faɗa wata mutum goma suna amfani da ita a lokaci ɗaya kuma kowa zai yi sarran shi dole sai ka ji yaya aka tafiyar da nata to kaga sai wanda ta sake da shi sannan za ta yadda ta faɗa gaba ɗaya to mu kuma daga abin da ta faɗa za a gane hanyar da za a sata da kuma nuna mata cewa ba lallai bane abubuwa su ci gaba da kasancewa irin wancan ga dalilin da ya sa wancan ya kasance kasance a haka wanda gaskiya wanda ba wai kansalo ba ba zai iya ba saboda ba aikin shi bane a takaice menene zaki ba su shawara dangane da kaucewa kamar mutum kyama haka da shauransu. To shawaran da zan ba iyaye shi ne akwai sirri a kowane addini sirri yana da mahimmanci idan yarinya dama ba ta da wanda za ta aura aka zo aka samu irin wannan matsalar idan so samu ne kada ma a yi mata aure da mijin da yake wannan wurin da suke ya zai ya zama na cewa miji ne daga wani gari kuma kar su yi tunanin cewa ai ya kamata a bashi wannan labarin yana da hakki ya sani ba shi da hakki saboda zai iya zama cutuwa a wurin 'ya'yanku so 'ya'yanku kuma duka ku yi musu nasihan da za ku zama family tsintsiya daya bakin ku daya kowa ya yi shiru da wannan al'amari da ya faru tun da ya faru ya wuce saboda faɗan ba zai zama alkhairi ba sharri zai zama in ba a yi wasa ma auren zai lalace tunda ita yarinya da wuya ta faɗa so su ma kada su faɗa kafin a aure ta kuma a yi kokari ya zama wanda za a aura ba wanda yake garin da abin ya faru bane da aka sani in so samu ne ta je wani gari ma can mai nisa ta yi aure inda babu ma wanda ya santa komai zai wuce ta manta a samu kwanciyar hankali Hajiya Khadija Sa'ad Idawa. Sani Sha'ab Malumfashi muryar Amurka daga Katsina a Najeriya. so madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.